cigaba da karatunmu a cikin suratu tauba idan ba ba a yau sha takwas ga watan goma ta jira manzan allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu idan ba ba suratu tauba aya ta dari daya da goma sha biyu za mu tashi insha allah حتى يبون العاجزون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السائلون العابدون الحابدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لهدوء الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجنة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم to Allah subhanahu wata'ala yana lissahi yace inna Allah shara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum ya anna lahum al-jannata yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa ada alayhi haqqan fi at-taurat wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi la ahdi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi ba'atum bih wa dhalika huwa al-fawz al-'azim wannan ciniki wanda yake huwar fawzar azim shi ne ciniki wanda an rago mai girma to ga masu shi a ta'ibu na wanda suke yin tuba ga laifin da suke yi su a ta'ibu na su ne bayan allah na kwarai kun san shi kuskure wato kuskure da sabo duka kowa yana yi to amma mutane na kwarai a ta'ibu na su ne masu tuba idan sun ka gane abinda sun ka yi ba daidai na ba al'abidu na ko masu yawai ibada wa'anda suke ta yawaita ibada kwarai haka alhamiduna wa'anda an masu godiya ga allah subhanahu suna da yawan gode ma allah wato godiya ta aiki da godiya ta baki sannan abin na asa'ihun kuma masu yawan abin na azumi suna da yawa azumi kwansan siyaha wato asirin tattan da siyaha yawon bude ido shi aka ce masu yaha to amma a musulunci siyaha azumi shi aka ce masu yaha an rake una masu yawan ruku'i kuma suna da yawan ruku'i wato sallolin nafila babu iyaka sai ba ke illa karfin su ya tsara. suna yawan tallolin nafila gwargwadon inda kanyar su ya tsaya A attajiru da masu yawan sujuda ga ruku'i ga sujuda wato yawan sallah al'amiru na bil da kuma cikin wanga hali suna umarni da alheri Wannan na anin munkar kuma suna hali ga aiki mara kyau wala na li hududillah kuma suna tsare haddodi iyakokin shari'ar Allah gwargwadon wanda suka iyawa waɗanda su a na gaskiya wa bashirin mu'mini ka yi wa mummune bishara waɗanda adda waɗannan sigobi allah bai a sama ya allah ka sa mu cikin masu waɗanda ke sigobi da mu da iyalinmu da uwaye da ɗaya da zuriya baki ɗaya allah ka sa mu cikin ka masu waɗanda ke sigobi masoyan gaskiya inda da suke allah ka haɗa mu da su cikin masu waɗanda ke sigobin gaskiya to ma kana lannabi kuma ba shi yiwa ga annabi wato lokacin da baban annabi ɗan uwan baba ne abu ɗalibin rasu annabi ya ce la'asta gafiran na laka malin unha anka wallahi zan maka isi gifari in dai ba a ce in bari ba wallahi in dai allah bai ce in bari ba zan ci gaba ma isi gifari ko mutunan ga mashiriki ya mutu sai annabi ya kama isi gifari sai duk sahabbai tun da duk sahabbai ne gaba ɗaya in an kasa su goma kashi tara da rabi uwayensu mashirikai na kuma mashirikai sun ka mutu saboda haka sai sun kashi a tutun na haka nuna muwa bari muwa uwayen mu istighfari to suna ta yi sai kowa ya kama roƙon Allah shiga maka mushrikai bayan Allah ya ce ala ya an yi shirka bihi to nan lokacin sai Jibril ya dawo da wannan ya ce a ma lannabi ba shi bashiwa ga annabi ba. fa ba shi wa ga wanda suka yi imani ba. an yi saga birulul na su rika yin istighfari ga bai yi wa da annabi da muninai su ɗin roƙon Allah ya gafarta wa shirkai ba daidai ba walau kanu uli qurba ko da mushrikan yan uwan suna makusantan suna min ba da mata bayyana lahum bayan ya bayyana gare su annahu ashabul jahim su mushrikan nan yan wutar jahim abinda aka ni bayan ya bayyana gare su mushrikan yan wutar jahim na wato sun mutu suna shirkai wanda ya mutu yana mushriki shi aka ni wanda yana nan da rai ne ana mai fari, don shi ba a san mutuwa sai ba da yawa wanda a kahiri kamin ya mutu ya zan musulmi kamar wadda sahabbai suke duk kamin su mutu sun ka zama sahabbai sun ka zan musulmi ko masu daraja ta farko don haka shi mutumin da addarai ba a hana mai istighfari don ba a san wanda zai karewa ba amma dai wanda ya bayyana cewa shi dan wuta na ya mutu yana kahiri an tabbatar da ya mutu yana kayan to ba a yi mai istighfari sai suka ce to ibrahim da yawa ba ne fari ba sai Allah ya ce a wa ma kana faru ibrahim malabi ya la abi ibrahim ga baba ne bai kasance ba illa amma udatin wa ha'iya, ba ce alkawari na yayi ma baba ne alƙawari na yayi ce mai la'astagfiran na zaka kamar wanda yake suratu maryam to shi ma wannan ma ta bayyana lahu annahu adu lillah sadda ya bayyana gare uba ne makiyan Allah na wato ya mutu shirki saboda Aminu sai bara a gare shi kuma roƙon Allah ya gafarta sama saboda haka kuma na ku wanda ya bayyana mushriki na kafo mai da istighfari shi ma Ibrahim da uba ne ya bayyana mushriki na ya mutu yana kahiri bai kuma mai istighfari inna ibrahim la'awahun haliman lalle ibrahim mutum na mai yawan kuka ga allah mai kuma yawan hankuli ya eh? to sha'anin ɗariƙa sha'ani na mai zurhi kwarai da gaske eh, jahili bai gane ba addini ta ba sai in yana kuka ga mutanen kirki musamman in ya mutu tun shekarun da sun kauce lokacin nan shekarun da sun kauce in ma ba ka ɗari ka kasar gaba ba a ganin ka mai addini don su ɗaya na ka addini shayin da an kai su su ɗaya na ka addini daga baya na ahalar suna sun ka shi gore ba ga bakin yi to saboda haka wanda ya mutu wannan lokacin da kowa da kowa ya ɗauka addini na ba shi da ba mu wani Allah ya kama shi da laifi sai dai in can yake nesa inda ya san ah, wa abubuwan su su in eh, haka ne to yanzu ba sha'awa ta shigowa ga abubuwa shi nufi maka yanzu ba sha'awa ta shigo ba in eh, ai sha'awa ta ta shigo ba wani wata bukata ta shigo ba ka ganin kuma yanzu ga kuna yin kun ka ta wajen wa'azi tsakanin ku da junan ku in kun san akwai wata yar jayayya sai a rika fassara aya ba daidai ba da wa bana wani eh wasu abu na masu shigowa ne hmm. Allah dai shiga hota mana Allah shiga hota mana wa ma kana Allah li yudilla qauman wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allah bi kulli shay'in 'alim inna Allah lahu mulku as-samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ya ci gaba da bayanin istighfarin nan da suke yi ya ce wa makana Allah la yudilla kawama Allah ho bai kasance yana yanke hukunci ga mutane cewa mutane kaza halakaki na ba ba da idan hadahun bayan ya shirya su ga musulunci to sai sun ka ɗauko wani abu na bidoyi da saurayi suna yi to allah bai hukunta su a cikin halakaki na ƙa'irai na hatta yi bayyana lawan ma ta kuna sai ya musu bayana wanda za su kare kansu wato allah subhanahu wa ta'ala bai cewa mutane bata suna sai ya aiko malamai sun zo sun yi bayani mai ganewa ya gane mai bin son rai ne ya bi son rai ne sannan ya musu hukunci da bata suna. shi yasa da wannan aya mutanen da sun kai abubuwa mara kyau can baya amma ba su sani ba an ce musu addini na abin su ba malamai na ba kuma 'yan malamai na ma kanana na ba waɗanda sun kasa hakikanin sirrin abin na ba an ce musu addini na to allah bai kama su da laihin shirka da allah har sai ya aiko wanda zai zo shi kira su shi musu bayani in sun ka gane sun ka kibi to yanzu masu lalina amma can da da ya aza su ga hanyar addini an ka ce musu abin ga addini na kuma sun ka kama shi da gaskiya bai aiko mai ce wanda zai musu bayanin abin ga ba addini na bai to bai kama su da laifi Allah bai kulle shayyana alimu lalle Allah masani na da komi ya san komi da komi shi ta bai kama su da laifi saboda akwai haka saboda haka akwai mutane da yawa da sun yi abin da ba na kwarai ba a da amma gaskiya addini an ka nuna musu yanzu misali ku dibi jidda unga da aka yanzu da manyan malaman ku sun kara daure magindi yanzu jahili ina haka gane ba addini na ba ya ga babban mallami wanda aka ji da shi ya to ya yi zaune shi a jagora abu ya ya jahili zai gane ba addini na ba sai wanda a wurin da ya isa a gane amma ba sanan bai gane ba kuma kun san duk jidalin da aka yi da izala aka ga an shi akan fi dawo amma yau yan izala su a jagorori ne su a jagororin fi dawo to duk irin waɗannan da talaka bai iya ganewa a jahili ka bai iya ganewa to ba a kama shi da wannan laifi ce kuma inna allaha bi kulli shay'in alima Allah ya san komi ka kai mai tawo ne komi ya san komi ya san wanda ya kama ba ya san wanda bai kama inna allaha lahu mulku samawati wal ardi lalle Allah mulkin sama bakwai da kasa nashi yahu shi ke rayawa wani mai kuma shi ke kashewa wa ma lakum min dunillahi min waliyyin ba ku da wani waliyi wanda ba Allah ba wala nasirin ba ku da wani mai taimako wanda ba Allah ba don haka ku bi shi da kyau ku bi Allah da kyau ba ku da wani waliyi ba ku da wani mai taimako laqad wallahu ala nabi haqiqa Allah ya anshi tuba ga annabi wal muhajirina da masu hijira wato an dawo ga mutanen nan uku da an kafin ke ta shekaran da ya muku mance ba su ma ga sa Allah zai anshi tuba Allah kame ya anshi ba su sai ce to ya anshi ba annabi Don annabi bai laifi ba muhajirin da ansaro ba sai laifi ba to ya an ce a anshi ban masu laifi su ba ba ambaci taso ba kun ga kenan mai laifi ya wuce sai ya fara da cewa Allah ya anshi ba ga annabi wal muhajirin da masu hijira wal ansari da dukkan ansaru gaba dai allazina taba'u wa inda sun kabi annabi fi sa'atil kusurati lokacin tsanani min ba'di ma kada yazigu qulubu fariƙin minhum bayan saura kaɗan zukatan wasu jama'a ka karkace daga cikin wato tsanani ya yi tsanani hasan fara tunanin su koma ga kafin su sun mata ba alaihim sannan allah ya ƙashi tuba gare su inna wuce allah bin ra'ufur rahim mai tsananin tausayi da rahama na gare su ya allah ya ra'ufur rahim ka ya mana allah ka taimaka mana allah ka daidaita mana الله كبير يتعب وعلى الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبون يصبهم صمر ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضعا يغيظ يغيظ الكفار ولا ينال ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين bayan Allah ya anshi tuba ga annabi wal muhajirin wal ansar wa ala salatati kun ji uku din sai yanzu an ka ambace sun biyo bayan waɗanda ba su yi laifi ba wa ala salatati Allah ya anshi tuba ga mutum uku mallan ka'abu da su mallan murara Allah ya amshi tubarsu kulle kullifu wa'anda an ka jinkirta tubarsu an ka hishe su da cikin munafikai to Allah ya amshi tubarsu hatta idza dawaqat alaihim al-ard har lokacin da kasa ta yi musu kunshi kwarai bai ma rahu ba duk fadinta wa dawaqat alaihim anfusuhum kuma rayukan su ta yi musu kunshi wato sun kai lokacin da mutum in ya shiga gida sai ya fi duk girman gida ne sai ya ga ya mace kamar wadda maciji ka shiga cikin rami ya sa kai na yi baya ya kasa shiga to haka sun ka zama ko ina sun ka shiga cikin kunci suke ba a yi musu magana ko da yin kaya sun ka tawo ga mutu yan je musulmi na ko dibin wajen su bai ya sai so a musu kaya amma ko dibin su bai yi don kasa yi barin su kasa musu kunci wadannu suka tabbata Allah marji aminan layi babu majingina daga Allah illa ilai sai an dawo gare shi suka dawo ga Allah sun kai ta ibada sun kai ta ibada sun mata ba alaihim sannan Allah ya shi tuba gare su da ya tubu don su tuba inna Allah huwa tawwabu lalle Allah shine mai yawan karɓar tuba rahimun kuma mai rahama ya Allah ya tawabu rahimu kai muna muwafaka da tuba ga dukkan abin da muke yi wanda ba daidai ba kuma ka an shi mu idan mun tuba ya tsawa burafin ya ayyu halladina ta taqulla to yanzu wa'azina akai musu don abin da ya kawo sun kai wannan laifi tun da an tambaye su sun ce da suke duniya Allah bai ba su arzikin zuwa jihadi ba kamar wannan lokaci Allah bai taba ba su lahiya cikakka ba kamar wannan lokaci to nisa ba ku ce mun sun mutu ya tsaya amma to abu kaina in kana da mugun aboki sai ya lalata ka kamar yanzu kun gani da kun kabar matan ku suna tata da kowa sai mace ahli sunna guda hamsin su wuce baka gama na kaji uku ba duk an daidai an aji saboda miyagun abokai har da shi sun rage ta har da shi sun rage ta to kuma duk miyagun abokai na shi kuma ga shi in kabban mata ka tana yin wadda ta ga dama in kai ibada Allah bai amsa in kai addu'a Allah bai amsa kun ga matsala ta ce kasuwancin ka da ka kai kaga na kasu da za su ce don in kai ibada Allah bai anka in kai addu'a bai anka kuma halaka ta tabbata saboda hadisan da yake halakar rijalu hina a dawo an nisa ko halakatar rijalu hina a an nisa hadisi ne hasan hasan wa arabani maza sun halaka sada sun kawa matan su biyayya mata na yin wa sun kaka dama to mazan nan sun halaka to an dawo yau za ka ga mata ahalu suna ba na wani ba za ka zubu guda ɗari sun wuce ba ka bi uku mai niƙaji ba wasan su ma 'yan biki aka yi wasan su duk da gyale suka zuwa gyalen ba lulluɓa shi aka yi ba ga waya aka aza shi rataya shi aka yi to kun ga duk miyagun abokaina ana ta cewa kowa ya tsaya matsayi ne sadda daga ita sai ali suna ya kuwata ba ta wanga abu yanzu kun sace su ke yan jahiliya ku ce kowane biki su tai suna ganin wanda yan jahiliya kai kowane biki su tai ka kama ta ka hana mata zuwa biki ka hana mata zuwa biki wanda shari'a ta ce tun da yan mata ka ta wajen biki cikin nura albabi an ce duk tako guda ta yi a daga zuwan ta har dawo wata dutta ko guda tana da gida guda na wuta an ce mijinta da ya sa ta shi ya kyare ta ta sai shi ma yana da gidan nan da ko ta ko na wata yi gidan jahannama guda dutta ko guda kuma shi ma mijinta shi ma hakan kuma duk kuna gani saboda miyagun abokai duk abu ta kata ta kawo yana abubuwa sai a ce wai ko ina to ai abu kiyar ta ko da ka ta hana mata zuwa ko yarinya ta da ka hana mata zuwa biki da mata ka duha na musu zuwa biki in dan uwa na matsala ta same shi ko ɗan uwarta a sai kamin ranar biki ta gano su kar ta koma sai an kwan ko uku da biki an gama gudu an wace sannan ta sai ta gano su ta da zumunta an kace dai ba bidi an kace ta kai ba sai an kai ta tare zumunta da yan uwarta ba sai an kai ta bidiya ba to kun saka musu gari mata da inda ta kaso can taka taya duk matan kwana aka wuce da su da dabbara wurin da ana yin na hakan su yin zaɓe kowace ba mai niƙaɗi kowace daɗe da niƙaɗi in an sai in biki ya kan kama yan nasu na tun da gida gida ta kasawa shi na gani katon banza hmm. to shi sa Allah bayan waɗanga mutane sun samu matsala saboda wasu abokai sai Allah ya ce to ya ayyuhal ladina amanu ya kowa ne suka imani ita ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqina ku zan tare da mutane masu gaskiya ga duk abin da za ku yi komi za ku yi ku ga mutanen kwarai ku yi hulɗa da kun ga wannan wa don kakar su koma abin nan da ya same su da farko ya koma samun su ma kana da ahalin madina ce ba shi yiwa ga mutanen madina wa man haula da wayan da a su mina a harabi na ƙauyawan daji to ba ya kamata gare su an yi takallabu an rasulullah su yi jinkiri ga manzan allah manzan allah ya haita jihadi ya zan su ba su yi taba wala ya rigabu bai an fusa annabci kuma kar su yi kasu yi kwaɗayi ga kansu annabci ga rai ne wato kasu zaɓi kare kansu a akan kare kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika abin da sa an kace musu haka nan da annahu la yusibu zama on don ba wata ishewa da za ta same su wala na tabon ba wata wahala da za ta same su wala makamasatun ba wata yunwa da za ta same su fi sabilillah wala yad'una mawdi'an ba za su tafi wani wuri ba ya jibir fara wanda takin wurin yana sa kahire su yi bushi wala na luna min aduwin nailan ba za su samu wata nasara daga kahire ba illa ku ce balawan biya amalan salih sai an rubuta musu aiki lada aiki mai kyau da duk ɗaya daga cikin masifin barka inna allaha la yudhi'u ajra muhsinin lalle allah bai lalata ladan masu kyautatawa ya allah bi a ta ma'aikan rasuna ije an namin ibadikal motsili na kirran wa alayi walayin fi kuna na fakatar يَقُومُ اللَّهُ وَأَحْسَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون wala yin riguna na bakatan kuma dai su wayannan mutane ba za su ciyar da wani abu sadaka sagiratan karamar sadaka wala kabiratan ko babba ba wala ya gada wuna wadiyan ba za su yanke wani ra'ayi ba illa ku ce ba balahum face allah ya rubuta musu lada mai yawa da ya jaziya homin don allah ya saka musu da hasana makanin amalu lada mai kyawu ga abin da suka kasance suna aikatawa wa makanar mominu na kun bayyawa ga mominai da yanzu muka fasu ta gaba ɗai duk a wurin jihadi bayyawa a bar sauran ayyuka addini ba shi wa ga mominai su ta gaba ɗai wajen jihadi sauran ayyuka addini a bar su ba shi wa na abin na falaula na fara min kulle firkatin minau don mi ba a samu na fara 'yan jama'a 'yan kaɗan min kulle firkatin cikin kowace jama'a minhun da'ifatun a samu jama'a cikin su ne ta bakau su yi makaranta don su nemo ga addini wala yin biru kama wanda su a mutanen su gargadi idan rajawo ilaihi in sun ka dawo wurin su da Allah ya hadaru na domin su ji tsoro ba saboda haka dole ne a raba ga duk abubuwan da musulmi ka bukata waɗanda su yi nan waɗanda su yi nan waɗanda su yi nan in ji wa ga aya bayyawa du'a ya za su yi guda ga bar sauran abubuwa waɗanda musulmi ka bukata ba shi yi wa haka ya ayyuhal ladina amanu amanu يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يتوبون ya ayyuha alladhina amanu ya ku bayan Allah wanda suka yi imani atilu ku ya ki alladhina yadunakum wanda akusa gare ku ne ku fara na kahire wato in za ku yaki ku fara yakin kahiran nan na kusa gare ku wato ana nihi musulmai su yaki qurayshawa kahiran qurayshawa wanda su akusa ga musulmi suka ka fada da musulmi wala yajidu fi kun giliza su samu kaurarawa babu tausayawa tsakanin ku da su wa'alamu ku sani annallaha ma'al na lalle Allah yana tare da masu takawa ya Allah ka samu cikin bayan kan muttaqi wai idza ma unzila suratu idan aka saukar da wata sura fa mana man kula cikin munafikai akwai wanda ka ce wanda ka ce munafikai yan uwa ne to ku yanzu ga aya da Muhammad ya karanta ayyukun zata tawadi imani mai uhanu ga aya wata kara mai imani ko zan ko yanzu an ka sai wajen wa'azi munafiki in bai ji daɗin wa'azin ba kuma ya san wa'azin gaskiya na zai ce min wani wanga wa'azi sun da shi son ya kai a yi bambadanci a yi yabo in ka taho kamin ka ware wa'azi ka yabi wanda ya wuce baya wanda ya wuce gaban ka ka yabai ka yabai ka yi ki to sai suna cewa ayyukun zadatu hadi imana cikin kuwa wannan aya ta ƙara imani Allah ya ce fa mallabi ladina amanu amma su wanda suka yi imani kan fa zadatun imana ayat ta kara musu imani wa hum yastabshiruna su bashara suka sun din karin bayani game da yadda za su yi addinin wa amal ladina bi qulubihim maradu amma wanda cikin zukatan su akwai rashin lafiya na eh, rauni imani da minahici fa zadatun rijisa ayat da anka karanta ta kara musu kazanta ila rijisin zuwa ga kazantar da suke cikin ta wa matu kuma sun mutu lokacin mutuwa su wahun kafiru na suna kayayyar wato dai bata umarnar da su ba awala ya rauna shin ba su gani a nan yubta nuna bi kulli amin ana jarraba su wace shekara marratan sau daya an marrata ne ko su yi wannan ba ba abuna da ya kamata su lura su gane shi akwai lahin da suka wa Allah ya ne musu wannan jarrabawa ba sun malaya tubu na duk da wannan jarrabawa ba su tuba wala hun yadda karuna ko masu azantuwa وإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم wai zama unzila suratun kuma idan an ka saukar da wata sura wadda ta ambaci munafukai nazara ba don ila ba don sai ka ga sashi munafukai yana kallo ga sashi wanga ya ɗori bibin wanga tashi suka son su yi wanga yana dibin wanga tashi suka son su yi son suka su ba a su gani in sun tashi ba a ganin su yana ta yadi ba ka gani wani halin rafin min ahadin in kun ka tashi yanzu akwai mai ganin ku bana yan mun tashi akwai mai kallon ya ce a kai a yi kowa babu ruwa ne da ku sun man su sai su tashi ku wai an yi wa'azin da ka banna musu rai tun da an yi wa'azi an ambace kai. kamar da kuwa gani da inda ya mutum munafiki na da an ce za a yi wa'azi in ya san munafiki za a ambata ana cewa a yi wa'azi sai ka ga ya ce cewa wanda a tare ni moshi hmm. Allah ya ce rabe da su tarafa lahun kulubuwan Allah ne ya karkata da zukatansu daga shirya bayan nan kawon layafi kahuna don su mutane suke wanda ba su fahimta abinda suke yi wanda ba daidai ba ba su gane ba lagarja a kun rasulun hakika manzo ya zo muku nuna kun daga cikin kawo nan azizun alayhi yana da waya gare shi ma a nufin abin da kawali sheku duk abin da kawali sheku wato abin nan bai taho da shi ba a harisun alaikum kun mai tsananin kwaɗayin shari'a gare ku ne na ra'uhun rahim mai tsananin tausayi da rahama ga mominai wayan ta wallau to idan sun kawo da kai ga duk wannan. bayani da Allah ya musu cewa kai mutumin kirki kake mai tausayin su kake in sun ka kawo da kai to kama Allah ko kulka ce hasbiyallah Allah ya isa ita wanga addu'a allah la ilaha illa Allah ya ishe ni babu abin bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare ni dogara wa huwa rabbul shi karim shine ubangijin al'arshi mai karanci wannan duk lokacin da ka kalli mutane ka ga da suke suna kana kiransu ga alheri suna jiwa to kakkamanci da wanga addu'a allah ita ce abinda Allah ya shirya annabi gare ta ya ce fa'in ta wallon hukunan su yalla ita laƙarja akwai rasulun tana cikin tsari ayoyi ne na tsari kana iya rike ta ka yi ta maimaita ta kuma duk inda ka ga abin da kasa tsoro ka karanta ta Allah zai baka mahita a dattijo ta wani ya same ni ya ce malam na ga abin mamaki ina oke ba nan ina oke nufin ya faru ya ce don wato yana tahowa in ya taho duk yana waje jiga sai in bashi masauki in ya kwana da ta kai shi wasu shi kulmi a shi fataki na wurin nan da yake a shi shanu zai kai amma da taɓa haɗa da shanu zai kai a shi babban mai kuɗi na turan nan ya ta ya da shanun ga ya ɗauka kuɗi na ga huhu ana shigowa wata kwana kamin a shigo garin ibadan sai ga yan fashi ya ce bishi a can baya da buhu ne kusa gare ya ce don bai sa bayan mota ko gaba garin buhu ne sai ya ta karanta da jiya a kan rasulun sai sun kashe kowa ya hito ya zawar da suka ce dattijo aka yadda ka maka cikin mota da kai ba a hike ka sai zaman ga dattijo ya ce sai ya kara rungume ba sun ka yi duk abin da kuka yi sun ka zama sai sun ka fito ko shi to shi ne da ya dawo shi ka faɗa min cewa malam na ga abin mamaki wannan aya ita ce nake ta karantawa kaji kaji abin da yawo ne ce to dattijo ka ci gaba da karantawa kakka bari ka yi rauni ka ci gaba da karantawa to Allah ya taimake mu Allah da daraja wannan tura da daukaka ta ka gafarta mana dukkan gonobban mu ka kara mana imani ka kara mana tsoronka ka kara mana ibada kada ya falaci ka kare mu ka kiyaye mu ya rahman ya rahim ya zal jalal wal ikram sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad